الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار عباد الله إن الخير كله يكمن في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم والشر كل الشر في المهرسات الأمور البدائع يقول الله تعالى في محكم التنزيل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال رب العزة والجلال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال في موضع آخر وإن تطيئوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين عباد الله لقد حذر الله سبحانه وتعالى عباده من من من اختلاف النبي صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني دخل الجنة ومن أطاني فقد أبى وفي حديث الإرباط بن سارية رضي الله عنه قال وأضنا رسول الله موئلة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موئلة موضي فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يئش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد أصدوا عليها بالنواجذ يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله عليه السنة سفينة نوح عليه السلام من ركبها نجا ومن تخل ومن تخلف عنها خلق وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني فرضكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يزمع أبدا ولا يزدن على علي أقوام من أمتي ويعرفون ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا فسحقا لمن تغير من غير بعدي اللهم إنا نعوذ بك من, من ترك السنة ومخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحابته الجل ميامين الذين تمسكوا بسنة نبيهم حتى أتاهم, حتى أتاهم اليقين ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين وبعد فيا أمة الخير ويا أمة البركة ويا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اعلموا يقينا أن في اتباع السنة إثنى عشر ثمرة منها الإثمة من الوقوع في اختلاف المضمون ومنها النجاة من الفرق الضالة المضلين ومنها حصول الهداية والسلامة من الضلال ومنها الدخول تحت لواء النبي عليه الصلاة والسلام خامسا الفكاك من سبل الشياطين لحديث ابن مسعود رضي الله عنه السابق ومنها أيها المسلمون فصول الشرع والدين ومنها رفع لغس الظل والهوان عن الأمة ومنها الخلوص عن داء الأمم ومنها أيها المسلمون تحصيل مام الأخلاق وجميلها ومكارمها ومنها أيها المسلمون لزوم لزوم السنة لزم الفتنة والعذاب الأليم حصول السعادة في الدار والسلامة من النيران التمسك بالسنة إحياء لها وتركها وإهمالها موت لها اللهم ارزقنا التمسك بالسنة والموت عليها يا رب العالمين اللهم ارزقنا الصالحين اللهم أمتنا على السنة يا رب العالمين اللهم ارفعنا الجهد والجوع والبلاء يا رب العالمين yan uwa musulmi ko mu tana magana akan mutum ya tsaya da addini wanda a daitacce sunnan manzon Allah sallallahu alaihi magabata suka ce addini shine sunna abinda annabi ya zo da shi shine addini kuma shine as-sunna da an kauce mai an kauce ma addini bid'a ba addini ba ce ya ku yan uwa musulmi ku sani Allah madaukakin sarki ya tsawatar a cikin alkur'ani mai girma cewa musulmi sun hattara a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'a manzon Allah sallallahu na sa mutum cikin hisna tun duniya ya shiga matsala kuma ya mutu cikin matsala kuma ya tashi cikin karatashin kiyama yan uwa musulmi mu guji kauce manzon Allah cikin haraka aure mu guji kauce manzon Allah cikin haraka haihuwa mu guji kauce manzon Allah bangaren cin abinci mu guji kauce ma shari'a ta manzon Allah kuma wajen bangaren abin da shi ya tuwa duk wani abu da ka sani na duniya wanda musulmi zai yi manzon Allah ya faɗi ya za a yi kauce ma wannan abu na sa mutum ya shiga matsala su sahabbai su ne mafi wato masu gane shaida akan wannan bayani ma ya iso mana cewa tabbas duk wanda ya kauce musulma ya shiga matsala yan uwa musulmi na farko yan uwa musulmi mu sani idan mutum ya yi sabanin abinda annabi ya yi Allah bai so Allah ya aiko annabi ya ce ku bi shi yace qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in ha Allah kuke so da gaske to ku bi ni bin manzon Allah shine son Allah in ba kai manzon Allah to baka son Allah ke wanda bai son Allah shi ko Allah bai so ne duk wanda Allah bai so kuma ba zai shiga aljanna Allah ba manzon Allah ya faɗa ya ce man afa'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba duk wanda ya min da ya bi hanya ta sau da kafa shi an na kuma zai shiga aljanna duk wanda ya sa amir kuma hakika ya ki son shiga aljanna ya ku bayin Allah ya ku yan uwa musulmi akwai abubuwa guda goma sha biyu fa'idodi ga bin sunnan manzon Allah duk mutum da ke bin sunnan manzon Allah akwai wasu fa'idodi guda goma sha biyu samu na ɗaya zai samu kariya ta Allah daga faɗawa cikin sabani mai muni duk mutum da duk sunnan manzon Allah duk wata hayaniya ta taso duk wata kungiya ta shigo ta halaka Allah na ba ya za a ya gano ga halaka a cikin ya gano cewa guba ta duk wanda ya ta mutuwa zai ya ku bayan Allah ku sani kungiyoyi sun yi ta shigowa cikin mu na halaka amma sanadiyar muna roƙon Allah kullun muna ƙoƙarin ganin mu kirta don bin sunna manzo Allah sai Allah ya kare duk wanda kaga ya shiga ciki wallahi bai rika sunna da kyau ba rike sunnan manzon Allah daga cikin abin da shi ne Allah ya baka kariya daga fadawa cikin miyagun kungiyoyi miyagun ko sai amma da gaskiya a ba gaskiya ba ne. ba Allah aka nihi ba na daga cikin fa'idar biyar sunna ya kuma ya kuma uwa musulmi shine tsira daga wato kungiya ta halaka wadda manzon Allah ya ce akwai kungiyoyi 73 cikin al'umma ga guda daya ta kwarai guda daya ya aljanna duk saura wuta sun kai Allah zai kare ka ba za ka fada cikin wannan kungiyar ba daga cikin wa musulmi samun shiriya ta Allah madaukakin sarki da kuma kubuta daga mata idan mutum na bin sunna Allah zai kare shi daga wato duk wata bata wanda za ta yi faruwa bayan haka yan uwa musulmi bin sunna ta manzon Allah kuma sunna ta ya shiga karkashin tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ran tashin kiyama manzon Allah zai aji tuta ta duk ahalin sunna ya biyo ya shiga duk wanda ya shigo kuma za a tai a sha sauki alkausara Tun wanda ya shawara ta kewa kasa ba zai sake jin kishwa ha abada na uku yan uwa musulmi idan mutum na bin sunna ya samu kwancewa zai kwance daga bai daga da baibiyar shedan duk mutum da shedan yawa da biya in ya bi sunan manzo Allah ya kwance duk mutum da ya bi sunnan manzo Allah shedan yayi kadan ya zo ya da bai biya cikin sahabban manzo Allah ko wani shedan tsoron su yake yace idza talaka umaru fajjan talaka shaytanu fajjan ghayrahu manzo Allah ya ce in sai na Umar ya biyo hanya ya sai dan canza hanya yake ya bi wata wanda ba wannan ba ya ku yan uwa musulmi ku rike sunnan manzo Allah shedan ya bare muku da bai biya sai ga shedan ya mutun da bai biya ya ta ya halaka kuɗi ne sannan komai bai samu ba har da yabo bai samu ba ku yi bangaren aure irin yadda mutane kai sai kaga an ce an gayyato wasu mutane aure ibada ne amma sai a shigo da wasu abubuwan da an sai a wahala a kashe kuɗi kuma ya zan lada ko guda ba samu ba hasali ma a samu hasarori a yi sace-sace a yi ta wasu abubuwa ciki na ɓannan wasu ɗabi'a ɗiya mata da maza a cikin wannan tarurruka amma kuma kaga an kauce ma sunnan manzo Allah cikin abin da ya shafi wannan bangare ya ku yan uwa musulmi na daga cikin fa'idar biyar sunna shine samun shari'a da addini tatacce ingantacce duk mutum da bi sunna qala Allah qala rasulullah ya huta da duk wani yayin da wasu su duk abin za a tuwa a tuwa faɗa ma ai a cikin kaza falla kaza ake bi da kadi sunna wallahi ka huta wasu mutane za a tuwa ta sai kayi raka a dubu cikin dare ko wacce raka a karanta mata fatiha a karanta mata kullu wallahu tsawa goma wanda yake wannan manzo Allah bai ta da shi ba akwai abubuwa da yawa mutane suke zo da su wanda ke za a wahal da mutum bai samu komai ba saboda ka ya kuyan uwa musulmi ku tsaya gan sunnan manzo Allah sai ku samu shari'a ingantatta ku samu addini tatacce wanda shi na Allah ka so na daga cikin fa'idar biyar suna ‘yan uwa musulmi ne za a ɗauke maka ƙasƙanci da walaƙanci idan kana bin suna duk wani walaƙanci ya riga ya ɗauku gare ka za ka je ka ɗaya gam ka gaisa da mutum komi girma ne ba ka ba tare ka duka masa ba idan kana bin sunan manzon Allah shi ne sa ka yi addinin ka ka ji tsoron komi wallahi sai ya ji tsoron ka amma lokacin da ya zama mutum addinin da ya kai ba sunan manzon Allah ya bi ba za a ga sai ka duka wani ya hauka wani ya sace ka wani ya tohon majina ka kwasa ka ya ka sha hamba cikinka wallahi sakin sunnan manzo Allah shi ka sa kaskanci shi ga tohon bangare ya ku yan uwa musulmi daga cikin fa'ida biya sunnan manzo Allah shine kubuta daga ciyo ciyo na al'ummar su gabace mu akwai wasu cirota da manzo Allah ya faɗi suka addabi al'ummar su gabace mu mu idan ka bi sunna duk wannan Allah ya doke maka shi ahalin sunna ba munafikin Allah na ba Ahalin sunna ba annamimi na ba Ahalin sunna bai hasada duk bai bin sunnan manzon Allah bai jin ciwo bai kwana bakin ciki da Allah ya wani wani wata ni'ima wa'annan ciwo ta suka dame al'umma su gabace mu wallahi idan mutum na bin sunnan Allah sai su ya ba shi lahiya ya ba shi kariya daga wa'annan abubuwa na daga cikin ƴan uwa musulmi fa'idar biyar sunnan manzon Allah shine samun halaye na gari duk ahalin sunna mai kwaikwayon manzon Allah ɗabi'u ne na gari na za a same shi mai hankuri za a same shi mai tawakkali za a same shi mutumna wanda yake wato bai iya kowa sharri za a samu ɗabi'u na ƙwarai sun tabbata a gare shi na daga cikin fa'idar bai suna yan uwa musulmi shine wato tsira daga azaban da ya zofi daga ɗabi azabar duniya da kuma azabar lahira na daga cikin fa'idar bai suna samun sa'ar rayuwar duniya da lahira duk ahalin sunna albishirin shi ne zai samu sa'ada duniya zai samu sa'ada ga tashin kiyama Allah na son ahalin sunna Allah na son magoya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yan uwa musulmi riko da sunna raya ta ne a ganin kana da da sunna ka raya ne barin ta kuma kashe ta ne duk inda ka ga an kawo bid'a ta tsugunna an kashe sunnan manzon Allah wurin nan ya ku bayan Allah saboda haka Allah madaukakin sarki yace wa man yuti'ir rasula wa man yuti'ir Allah war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim duk wanda ya da'a ga manzon Allah ya yi da'a ga Allah ya da'a ga manzon Allah wannan mutum yana tare da waɗanda Allah ya yi ni'ima gare su na daga sahabbai na daga tabi'ai na daga salihan bayi waɗanda Allah ya musu alƙawarin aljanna madaukakiya to duk mutum da ya bi sunnan manzon Allah haka ne samu ya ko bayin Allah mu daure duk abin da za mu yi tun daga aihuwa har zuwa ga aure har zuwa ga kasuwanci har zuwa ga aikin gwamnati mu tsaya mu gani duk waɗanda abubuwa zamanin manzon Allah an yi su A ana an ka yi su ya ya kamata a yi su ya mutum zai yi kwakwata da gare su shi yasa kake ganin mutum yana kasuwanci bai albarka mutum na noma bai albarka kana aikin gwamnati bai albarka saboda ka kauce miman manzon Allah ya ce a cikin wani al'amari sai ga mutum ya tara kuɗi na kasuwanci lokaci guda Allah ya rene su saboda bai saboda ba da sunna cikin wannan al'amari ba ya ku bayan Allah mu dawo mu sunna annabi mu shi Allah ya aiko ba mu da wanda ya yi mana shi ba mu da addini da himar addini ne ba mu da hayar kai tashi mu bi sai mu samu salawa mu samu tsira duniya da lahira Allah ka samu dace ya Allah muna roƙon ka samu gama lafiya ka samu cika da imani Allah ka san mu tsara ba ta lafiya Allah kawo zama lafiya a cikin kasan mu kawo arziki mu ya bi albarka ya ubangiji wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin sallallahu alaihi wa sallam qul la ilaha illa anta astaghfiruka wa الله أكبر الله